duk wanda aka bashi littafin sa na dama ta hannun dama bari ku je da labarin yake shi ba za a zo a ce me zaka ce game da kaza me zaka a bujiro masa ana ta bi daddai ana jiddige a dauko wannan a dora mana a can a cire wannan a ce a gwada a wajen mai kyau wancan ba shi da kyau a dora a can ba haka za a masa ba duk wanda za a masa haka ya shiga uku amma an baka adama sai a kira ka Allah sai ya kira ka sai ya ce wannan zunubin ka gane shi sai ka ce kwarai na gane shi a ubangiji ban kyauta ba a ce nan fa ce wallahi ban kyauta ba ya ubangiji a ce nan fa ce ni ne duka duk ni ne ƙarshe sai ka ce ya ubangiji ni fa duk aikin nan da nake gani mummunan nan duka fa ya Allah nawa ne ya Allah kan ma ai ta budewa ni na ne ban kyauta maka ba ya ubangiji sai ubangiji ce ku yi aljanna da shi ga wanda bai yi musu ga ubangiji ba amma wani sai a ce duk wanda kuma yi samu wannan la shigo layin nan a ce wannan zunubin faica ba ni ba ne Allah ba kai ba ne eh hannunka ne kuma ya aikata sai a rufe bakin sai hannun sai ya fada sai ya yi magana hannun a gaban Allah ya ce da ni aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza sai a buɗe masa baki za ka ƙaryata hannunka ne a gaban Allah kana karya? Allah yana tambaye ka kana musu duk wanda ya yi musu a gaban Allah wajen hisabi dan wuta ne amma mumini shine za a bujiro masa da sharrinsa ya gani yace na duk baya Allah nawa ne fa ga kuma alkhairi an bashi dama a hannun dama sai a ce ku yi aljanna da shi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban masira wannan shine Allah zai yafe masa yafe masa kurakuransa a daga masa a bashi bonus fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wannan shine za a yi masa hisabi hisabi mai sauki wayan kalibu shine kuma zaka ga ya juya ila ahlihi zuwa ga iyalansa a lahira din zai tafi zuwa ga matansa na hurul in da matansa na duniya da suka zama sune shugabannin hurul in yan kalibu ila ahlihi a yarji'u ila ahlihi zai koma wajen iyalansa a cikin aljanna na daga hurun ain da kuma matansa na duniya duk matarka ta duniya ran kiyama in ita yar aljanna ce kai dan aljanna ne to kuna aljanna daya idan mijinki ya mutu in mijinki ya mutu shi ɗan aljanna ke aljiɗar aljanna za ku shiga aljanna tare amma in kika yi aure bayan ya mutu kika aure wani mijin mijinki na ƙarshen ya zama shi ma ɗan aljanna ne to za a raba auren da mijin farko za ki shiga aljanna da mijinki na biyu ko ya yake inda ɗan aljanna ne shi yasa wasu matan wanda aka zauna lafiya da miji aka yi zaman lafiya da mutunci idan mijinta ya rasu da ta ba za ta yi aure ba kar ta je ta aure wani dan aljanna saboda za a hana ni mata wancan aljanna yanzu haka akwai matar da na sani wallahi yanzu haka tana zaune ta ki ta yi aure duk da cewa dama ta manyanta mijinta mutumin kirki ne bawan Allah mai karantarwa ta ce tana masa zaton ɗan aljanna ne ita za ta ci gaba da yin aikin aljanna don ta haɗu da shi a gidan aljanna Allah har yanzu tana zaune cikin sahabbai akwai wanda da ya zo da suwa yawa matar sa wasiya yace ya kike gani kin san dai duk wanda zaki aura ko sahabi ne ko kaza ko kaza in kin gama rabuwa aljanna to kike ki aure duk wanda yake so ta ce na maka alƙawari ba zan aure kowa ba zan aure kowa ba budurwa ba ta rasu ubangiji zai haɗa ta da saurayin da bai yi aure ba ya rasu sai ya aura mata shi bazawara da ta riga mijinta rasuwa ko kuma bazawaran da ta rasu ita 'yar aljanna ce mijinta kuma ya zama ɗan wuta ne to sai a duba wani miji da yake da mata ɗan aljanna sai Allah ya ɗaura aure a ran kiyama sai ya ɗauki wannan zaura wanda mazajensu ‘yan wuta ne sai ya haɗa su da wasu mazaje a gidan aljanna sai a aurar da su a can wanda matansa ƴan wuta ne shi ne ɗan aljanna to shi ma sai a duba wasu zawarawa waɗanda ƴan aljanna ne mazajen su ƴan wuta ne duk a aura masa to duk matanmu na duniya kuma duk yadda kuke jin labarin hurin iri ɗin nan matanmu na duniya sun fi su komai in an je aljanna fa ba yanzu ba yanzu kan ka ce ne yanzu kan compare to ƴan aljanna tarkace ne yanzu ana so ka tsarkake kanka ne ta yin aikin kwarai da biyayya ga Allah subhanahu wataala da biyayya ga Allah subhanahu wataala in kina so ki samu wannan matsayin a aljanna ya zama da duk inda inda da ake faɗa bayan ki suke shine ki zama yar aljanna din ki zama yar aljanna yawanci kuna tambaya kuna cewa ku ba mazan aljanna la kazanta ne ai kazanta ne yadda ubangiji ya tsara namiji ne aka tsara masa za a bashi mata da yawa sannan kuma haka ubangiji ya tsara kayansa ya saka shi a haka